This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da aka ga dama kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka tare da fatar kunanan lafiya Jummai Ali da Sarfin Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Ɗazu-ɗazun nan 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai hari a Maiduguri za ku ji ƙarin bayani. Bayan kuma kun gama jin labarin duniya muna son mu ji daga gare ku akan batun cewa Wasu jihohi an bar baitul mali fa yau, wasu kuma an bar su da jidalin biyan albashin ma'aikata. Hatta ita kanta gwamnatin tarayya ta ce tattalin arzikin Najeriya ya yi mugun taɓarɓarewar da ba a taɓa gani ba a tarihin ƙasar. To amma kafin mu buɗe layukan waya za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji abubuwan da aka duba a ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ƙasar. Akwai kuma labarin wasanni amma a takaice. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana ziyarar jamhuriyar Nijar a yau Laraba a ran gadinsa na farko a wata ƙasar waje tun lokacin da ya kama mulki domin tattaunawa kan matsalar 'yan Boko Haram. Shugaba Buhari ya yi alkawarin mayar da cibiyar yaƙi da Boko Haram ta rundunar sojojin Najeriya zuwa birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin ƙasar inda 'yan Boko Haram suka sha kai hare-hare. hari na baya-bayan nan ya wakana ne ɗazu-ɗazun nan a bakin wani gareji kusa da wani wuri da ake kira 'yan rake a can maiduguri kamar yadda wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya aiko mana da rahoto ga bayanin wasu daga mazauna unguwar Zan ne tashi wallahi a dogon gareji. Eh dogon gareji na wajen ba gareji ba kusa da gareji. Kusa da ina? Kusa da gareji. A cikin gare garejin ne abin ya tashi? a ba cikin garejin ba duk da cikin gare garejin ne. Ina ake sai da kayan a jakuta. Ya taɓa mutane? Ya taɓa mutane sosai Haruna. Wallahi ya taɓa mutane. Ni suka ci mutane wallahi. Kamar misali karfe nawa ne? Karfe biyar don ne tashi. Da har akwai makwabci nawa da ya taɓa wallahi. Yana yana shi yanzu. Yana asibiti. Eh, yana a daidan gina ne daidai cikin garaji bakin garaji da wajen timbashir wannan akwai wani garaji a wajen yin rake wannan dai haka yawwa ba suna opposite da eh, da timbashir eh, a wajen ne ya tashi bombe ok ya jima mutane rauni ya jima mutane to a lokacin mun je za mu je mu didibo wanda ga kinan da kawai yan boys da yan civilian ya ce wannan da sojoji suka zo suka kore mu dai akwai gawaki akwai gawaki ma eh, ya kai biman na gani ma ya kai biyar ko shida mm. so kuma akwai injury ma to mota gawa din da mutane wanda sun ji ciwon da farko motan boys ya ya doka ya tafi so still kuma gawa din kuma gawa biyu mm. motan boys ya kuma ya doka ya tafi motoci biyu ne na boys suka doka suka tafi so daga baya ma mun zo muna dubawa dai gashi nan iskan ya tashi hmm. so kuma da fiska ya tashi kuma sojoji sun zo suna takorin mutane to ba mu samu je kawai muna tsaya gefe da haka muna gani har iska ya tashi muka zo gida abin kamar ajiyewa kuke gani haka yi ko kuma eh, kuna gani dan gudan bakin wake ne kai wajen ajiyewa ne aka yi bom din wasu mazauna wannan anguwa da aka samu wannan tashin bom kenan sai da har zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayanai daga wajen hukumomin tsaron kasar mun gode haruna Muna da ƙarin bayanin ziyarar da shugaba Buhari ya kai na a Nijar bayan labaran duniya. Ƙasar Burundi ta ɗage yin zaben wakilan majalisar dokoki da tun da farko ta shirya yi jibi Juma'a idan Allah ya kai mu. To amma kuma babu wani bayani dangane da zaben shugaban ƙasar da ake cacar baki a kai da aka shirya yi a wannan wata. Mai magana da yawan shugaban Burundi Jabez Adebayo ya faɗa wa sashen Faransanci na nan muryar Amurka cewa an tabbatar ba za a yi zaɓe a ranar Juma'a ba, ya ce yanzu haka hukumar zaben ƙasar tana aikin tsere ranar yin zaɓe bisa la'akari da shawarwarin da shugabannin ƙasashen yankin suka gabatar. Tun watan Afrilu ƙasar Burundi ke fama da rikicin siyasa bayan da shugaban ƙasar ya ba da sanarwar cewa zai tsaya takara wa'adi na uku. Masu caccakar wannan aniya kan cewa shugaban yana son ya keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar sun sha yin zanga-zanga na nuna rashin amincewa a Bujumbura babban birnin kasar fiye da mutane ashirin ne suka mutu a rangamomin da aka yi tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sandan kasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan ceto a kasar China ko Sin na ci gaba da neman mutane sama da 430 da suka ɓace bayan hatsarin wani jirgin ruwa da ke ɗauke da fasinjoji a lokacin ruwa da iska mai ƙarfin gaske a kogin Yangtze. kafofin yaɗa labarai na gwamnati sun bayar da rahoton cewa an samu damar ceto mutane goma sha hudu da rayukansu a halin yanzu tunda jirgin na ɗauke ne da tsofaffi masu yawon shakatawa a lokacin da jirgin ya tuntsire an tabbatar da mutuwar mutane goma sha takwas ma'aikatan ceto na aiki babu ji babu gani don ganin sun tsaya don sun tsaga hanya a tumbin jirgin da yake a kife a ƙoƙarin ganin an ceto mutanen da ke makale har yanzu a cikin jirgin waɗanda suka samu iskar shaƙa a halin yanzu aikin ceto na fuskantar barazanar ruwa da iska mai ƙarfin gaske haka ma cikar ruwa a kogin ya taimaka wajen tura jirgin kilomita uku daga inda hatsarin ya faru kamfanin dillacin labaru na shanghai ya ce masu nutso 135 ne suke aikin neman mutanen da suka fada ƙarƙashin kogin sama da sojoji 3,000 da jirage 48 ne ke aikin ceton jama'a. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a labaran duniya yanzu haka shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana ziyara jamhuriyar Nijar. Ziyararsa ta farko wata ƙasar waje bayan ya ɗale kan ragaman mulki. Na tuntuɓi Malam Shehu Garba babban jami'in hulɗa da manema labarai na shugaba Buharan. Da farko ya bayyana min makasudin wannan ziyara. Ah, na farko dai dangantaka tsakanin Najeriya da Nijar babu gaskiya. saboda haka wannan ziyara da aka zaɓi nijar amma fara zuwa tun daga kafa wannan sabuwar gwamnati ya nuna muhimmanci na dangantaka ko da a baya dinnan ba a ga alamar an ɗauki da wannan muhimmanci ba amma eh kamar abu na da ya aka yi magana shine eh maganar tsaro din yana da muhimmanci a gare mu ga su mutum namu gaba ɗaya sanin bukwaran ana ganin yadda ya fara dan tun ana ganin karami ne a cikin gari ɗaya a karamar hukuma ta ya yan shige yan gallabu jiha ya gallabu jihohi kasa da zaɓi har ya ce kare ya da ta kasa ba shakka cewa ita Nijar dama wato a makotan ita ce ta yi fice gaskiya wajen goyon baya da Najeriya wajen wannan abubuwa. Saboda haka a zonan ɗin don ake da godiya ne gare su. kasar Nijar a nuna cewa an yaba kuma a jajjata musu irin su ka fitinar yayi da ta dame su kuma a nemi a jajanta cewa a haɗa kai ɗin yanzu lokaci yayi da za a tafi tare amma da an gwaji ba a bi da haka akan haka ba. To waɗannan muhimman abubuwa aka tattauna dangane da wannan batun haɗin kai wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin an fiddo da wasu sabbin dabaru ne ko kuma headquarter yaƙi da eh. wannan da 'yan boko haram ɗin da ake son a kai maiduguri za a haɗa sojojin ƙasashen ne ko ku sojojin najeriya ne kawai za su kasance a wurin za a haɗa kan ƙasashen ai ka wani abu da ya fito din shi yanzu da najeriya din da niger aiki sun ba da jawabi bayan labarai bayan an tattauna inda shugabannin guda biyu suka ba da goyon ba su cewa wannan shawara da aka fara ajiyewa haka da cewa a kafa wata saboda haka in shugaba muhammadu buhari ya je chadi gobe idan allah ya kai mu abubuwan wannan batu za a tattauna da su da shi mashin eh, eh, Allah za a gina kan wannan shugaba da aka samu a nan To idan har kwalliya ta biya kudin sabulu shi shugaban cadin shi ma yadda cewa a kafa wannan headquarter yaƙi da 'yan boko haram ɗin a birnin ɗin. yaushe ake jin za a fara wannan aiki ko yaushe za a kafa rundunar a'a yanzu dai aikin da shi shugaban najeriya yake ya yake cewa ita irin wannan shiri na yake ba kamar bacci rana ne kawai daga kaji kaji ka kake bari ka je ka kwana kai abin ka ba dole akwai shige-shige da za a yi amma daga jiya ranar eh, talata ya yi magana ya ce ya yi mitin na awa biyar shawara a kan cewa a fara rashin tafiya barna saboda haka ne da zai da lokaci tun da akwai makamai akwai ofisoshi akwai abubuwa da dama da suka shafa aiki wanda za a ɗauka aiki amma dai abun da mahimmanci kuma Allah da da zama za aiki. To sai kuma wani labari a ɗaya daga cikin jaridunan ta buga labari akan cewa Ƙungiyar masu arzikin masana'antu G7 sun gayyata shi shugaba Muhammadu Buhari ya je taron su. A rahoton ana cewa Firaministan Ingila ya buƙaci shi shugaba Buhari da in zai je ya je wannan taron da abubuwan da yake son cimmawa wish list da turanci. To zai halarci taron kuma in zai halatta menene zai je da burin nema waɗannan ƙasashe. cikin eh, cikin ubangiji wannan taro kan ya amfani ah, ana ana shirye-shiryen tafiya ah, abubuwan da zai bukatun da zai dauka ya kai gaban shi ba zai yana su ba ana da shirin da na tabbatar ana ana shirye shirye tsara abubuwan da zai gabatar amma ma an kammala ni ba a sanar da su To yanzu nan kuma kafin mu fara tattaunawa na karanta a jaridar Vanguard akan cewa bayan da shi shugaba din ya mika wa majalisar dokoki a sunayen waɗanda yake son a fara amincewa da zai aiki da su kuma akwai yiwuwar kila shi shugaba ɗin shine zai jagoranci ma'aikatar mai gaskiya ne wannan batu? nigeria nigeria. To kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan yadda wasu gwamnoni suka iske betin malin jihohinsu da kuma matsalar da aka bar wa wasu gwamnoni na rashin biyan albashin ma'aikata kamar jihar Plateau da ta yi kimamin watanni takwas ba ta biya ma'aikata albashinsu ba a ci gaba da shakata da wannan waka ta gawo filinge. Duniya, kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu ta farko daga jihar Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ina wuni. Lahiya kalau. Sunana Malam Danjuma daga Jidda jihar Neja. To Malam Danjuma muna jan ka. Shaurana da zan bayar duk gwamnonin da ya cewa an yi wawura da akant na talakawa wayanda suka gama mulkin su a kira su su zo su bayyana abun da suka yi da kudi don yadda muke so gwamnonin da muka zaba sabobi abin da muke so su yi kenan kuma batun boko haramun da general buhari yake so ya gama da su ya kira shugaban kasan da ya shude tunda ya ce ya san boko haramu a cikin ministocin ci da kuma ma'aikata wai wasu suna ci abinci da su don allah ya yi kokari ya kira shi ya zo ya bayyana masu suwaye da waye kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a duk duniya gaba daya. To amma Malam Juma, daga jihar Naija kuma bari mu yi Katsina. Salamu alaikum. Katsina kana ji na? To da alama. Malami na Katsina. To salamu alaikum. O oh, kana ji na ne da Katsina? Da Katsina ne. Eh, ina jin ki suna na sahabi mai tajin waya ga karamar hukumar kurfi a jihar Katsina. To muna jin ka. yawa wato alhamdulillahi a gaskiya kamar yadda wannan malami ya faɗi kamata ya ake gwamnoni waɗanda suka tafka an samu an tsaya an yi bincike akan abubuwan da suka yi kamar ina yi maki misali da jiha ta ta katsina Hello, kina jina? Eh, muna jin ka, muna jin ka. Yawa, kamar gwamna na na katsina kamata ya ce an yi bincike kwarai akan abubuwan da ya yi, wanda yake daidai a yaba ne, wanda bai daidai ba a samu a yi domin gaskiya kamar irin kanu da suka dame wallahi yana sana kuma bai yi wani abu a yi ba kuma a maganar boko haram kamata ya ce buhari ya samu mataimaka na kirki ya yi abin da ya kamata su ba shi shawara allah ya sake sa'a ya murkushe su baki daya to amin amin mun gode mu ma har yanzu muna katsina salamu alaikum wa alaikum salam Kuna magana da Mannar mai markaɗe daga anguwar ɗan markeji jiya lokal kemi. To Malam Mannar muna jan ka. Yawwa, ni shawarar da zan ba talakawa 'yan Najeriya kamar yadda muka yi ma janar Buhari addu'a ya samu wannan mulki to ya kamata mu ci gaba da yi mai addu'a kuma Allah ya ba shi nasara ya jagoranci wannan ƙasa ya kuma mulkushe ainihin wa'annan mayaka da suke kashe mutane ba ji ba gani kuma Allah ya taimake shi ya gyara Najeriya matasa su samu aikin yi mu samu kwanciyar hankali a ƙasa. Daga manar mai markari anguwa ɗan marki na gode BOA Hausa a tashi lafiya. To mu ma mun gode malam manar to daga Katsina bari mu baucin Yakubu. Salamu alaikum. Malam kaɗan daga murya ko? Eh muna jin ka. To layin bauchi ya katse amma ga makwabce ta nan Jos. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To daga Jos ne ko? Daga eh, Jos. Daga Jos ne. To don Allah ka kashe rediyon ka in tana kunna ne. To na kashe rediyo. Yawwa to muna jin ka miya sunan malamin. Sunana Nuhu Muhammad wanda oke ne wanda aka fi sani da su Bibi daga Doron dan Malam Staff College. To, to Malam Nuhu muna jin ka. Eh, ni ra'ayina da zan bayar daga Jos shine kan cewa ni abin da ya fi damuna a ƙasata kamar Najeriya. yaya za a yi kamar gwamnonin nan sun suna kan mulki suna biyan kansu a ce su kuma ba su iya ba wa talakawa kudi har su bar bai ba komai a ciki su tafi su bar talakawa haka. To. Eh muna jin kamalan Nuhu. To ni abin da nake so a tambaya min su kenan su kan da suke wannan aikin su ba su a ɗauka daga cikin albashinsu su biya kansu ne da za su ki biyan na sauran talakawa ko kuma son kai ne da ha'inci ya musu yawa. kuma daga baya shawaran da zan bayar a maganan boko haram shine na game da kan cewa ya kamata janaral buhari duk wanda zai aiki da su ya zamanto ya tantance saboda wannan kasan tamu sai a hankali To mun gode Malam Nuhu muna kuma fatan su gwamnonin sun ji wannan tambaya da ka musu. To bari mu nufi Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To sunana Ibrahim ana ramuwa daga cikin. To Malam Ibrahim muna jan ka. To gaskiyar magana wannan gwamnoni abubuwan da suka yi ba ba kuma tabbas ba sun nuna su ba 'yan cikin ƙasa ba ne. to amma muna ma Allah godiya da ya ba mu shugaba wanda zai saka ma kowane bangare mara EFCC za ta yi aikinta ICCC za ta yi aikinta kuma duk wani wanda karya doka ko kotu ita ma tana nan za ta yi ta saboda haka duk inda suka je zabe su dawo ko ma su dawo ba insha Allah za a tafi yanzu su fito su ma jama'a bayani inda suka kai kudin Najeriya da kuma inda suka kai kudin wannan jihohin nasu saboda wannan kudaden da suka wawure ba za su iya kashe su ba ko da a ce dawu za su dinga ji kullum za su iya kashe wannan kuɗaɗen ba saboda haka gaskiya su dawo ma da 'yan jiha a yi aiki da shi. To Malam Ibrahim mun gode muna kuma fatan sun ji wannan shawara taka muna kuma ƙare godewa dukkan masu sauraron mu. To yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. plata ya yi murabus daga shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya bisa dakalar cin hanci da rashawa da ya mamaye hukumar tuni shugaban mai shekaru 79 a duniya ya yi kiran babban taro domin hukumar ta zaɓi sabon shugaba wanda zai jagorance ta a makon jiya ne aka sake zaɓar plata ya shugabanci fifa a karo na biyar duk da damke wasu manyan jami'an hukumar da ake zargin su da cin hanci da rashawa blata dai ya bayyana wannan mataki nashi ne a wani taron manema labarai inda ya bayyana dominico scala a matsayin wanda zai jagoranci taro na musamman da FIFA za ta yi a baɗi ta zaɓo sabon shugabanta. Kamfanin Coca-Cola da ke tallafa wa FIFA ya yi na'am da wannan shawara da Plata ya yanke na sauka daga mukamin na shugaban FIFA cewa wannan abu dai zai taimaka wa kwallon kafa a duniya. Shugaban na FIFA ya yi murabus ne a daidai lokaci da hukumar FIFA take shan zargi na cin hanci da rashawa. Coca-Cola ya kyautata zato wannan shawara da Plata ya ɗauka zai gaggauta samun tasiri wurin aiwatar da canje-canjen ci gaba a fannin kwallon kafa a wannan karnin. shugaban hukumar kwallon kafa ta nfa a namibia france imbidi ya fito karara ya bayyana goyon bayansa ga shugaban na fifa inda yake cewa sablata shine wanda ya cancanci shugabantar wannan hukuma a ƙarshen makon jiya ne aka sake zaɓar sablata a matsayin shugaban fifa a karo na biyar duk da irin shan sukan lamiri da yake yi da ya sauka daga wannan mukami wanda wasu mambobin hukumar daga nahiyar turai ne suke yi france imbidi ya ce mu a nan hukumar kwallon kafa ta namibia mun gode kuma muna yabawa gudunmuwa da sablata ya yi wa ci gaban kwallon kafa a nahiyar Afirka da kuma kadara da kasar mu ta samu na dala miliyan hamsin albarkacin San Blata. Shi ko shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA a dan Ghana kwasi ci ya kira ga sauran mambobin FIFA da su mutunta wakilan nahiyar Afirka a FIFA saboda su kuma sun san ya kamata. Wannan kira hannun yantaci ya biyo bayan zargi ne da ake yi wa FIFA na cin hanci da rashawa amma har yanzu hukumomin kwallon kafa a nahiyar Afirka suna ci gaba da mara wasa Blata baya. Ya ce raini ne da wulakanci a tambaye shi dalilin da ya sa ya jefa wasa Blata kuri'ansa. ya ce na sa abin da zai dace da ni kuma ina da hurumin yin hakan idan na duba amfani da nahiya ta za ta samu zakarun gane kasa da shekaru 20 sun lallasa su na kasar argentina da ci uku da biyu a gasar cin kofin duniya na 'yan shekaru 20 da ake a kasar new zealand a jiya talata ghana da ta sha da kyar a wasanta da farko da kasar australia inda wasan ya tashi da kunnen doki ta samu tsallakawa gaba bayan ta ba argentina kashi a ɗayan wasan na rukunin bi kuwa australia ta jira zuwa matsayi na gaba bayan ta yi wa panama ci biyu da ɗaya baba ya kuma kiri sashen hausa da murya america a kira ghana Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kusan mutane miliyan 300 ne ke fama da matsananciyar yunwa a faɗin duniya. Wannan na nufin cewa ɗaya daga cikin kowaɗanne mutane tara da ke rayuwa a doron ƙasar nan na kwana da yunwa a yawancin lokuta. Yawancinsu suna zama ne a ƙasashe masu tasowa na duniya inda kusan kashi goma sha uku da biyar na adadin jama'ar ke fama da ƙarancin abinci. Ƙarancin abinci na da matuƙar illa ga ƙananan yara. Kusan rabin ƙananan yara su miliyan uku da dubu ɗari ɗaya, da ke mutuwa kowace shekara kafin su kai shekaru biyar da haihuwa suna rasa rayukansu ne a saboda rashin wadatar abinci. Waɗanda suka rayu kuma suna tattare da illolin yunwar har iyakar rayuwarsu. kwakwalwarsu da yanayin jikinsu baya komawa yadda ya kamata. Suna da matsalar koyon abu kuma suna iya kamuwa da rashin lafiya a kowane lokaci. Talauci ke kawo yunwa, yunwa kuma tana ƙara talauci. Idan babu isasshen abinci mai gina jiki, guje ma talauci yakan zama wani babban ƙalubale. Matsalar yunwa na aukuwa ne saboda ƙasashe da dama ba su da tsarin tabbatar da samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga al'ummarsu. Ko da shike a ƙasashen mata ne ke yin yawancin ayyukan gona, su matan ba su da isasshen horo kamar maza ko hanyar samun bashi ko filin noma. Rashin zaman lafiya da rashin iya gudanar da albarkatun ƙasa da rasa mahallan ƙananan manoma a sakamakon canjin yanayi da matsalar tattalin arziki da kuma matsalar rashin aikin yi na ƙananan ma'aikata duk na ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo matalauta matsananciyar yunwa. Domin canza wannan yanayi, Amurka ta samar da wani shiri na ciyar da al'umma wanda ke kudirin rage yunwa da ke addabar duniya da talauci da rashin abinci mai gina jiki ta wajen mai da hankali akan ƙananan manoma musamman mata. Da ƙara zuba jari a harkar noma da tallafawa shirye-shiryen tanadi da samar da abinci mai gina jiki da ƙasashen ke yi wanda zai samar da ayyukan yi domin ci gaban tattalin arziki da cinikayya. Alal misali a shekarar 2013 Amurka ta taimaki sama da ƙananan manoma miliyan bakwai inganta yawan amfanin gona da samun kuɗin shiga ta hanyar samar masu da kayan aiki a hanyoyin fasaha. A ƙasar Zambiya, mun taimakawa ƙananan manoma samun iri mai inganci da takin zamani ta hanyar kamfanoni masu zaman kansu taimaka wa ƙasar cimma burinta na girbar yawan masarar da bata taɓa samu ba. A Bangladesh, fiye da kananan manoma miliyan uku ne suka samu ƙarin yawan girbin shinkafa da kashi 20 na amfani da irin da aka bunƙasa, da takin zamani da sabbin hanyoyin gudanar da aikin gona da shirin ciyar da al'umma ya tanadar masu. A Senegal, shirin ciyar da al'umma ya yi ƙoƙarin taimakawa rage shigar da shinkafar da ake daga ƙasashen waje da kashi 20 daga shekarar 2008 zuwa shekarar 2011 da kuma tallafawa manoma samar da tan 50,000 na shinkafa da ya kai kuɗi miliyan 13 na dalar Amurka wanda ya zarce yawan shinkafar da ake bukata domin ciyar da 'yan Senegal su fiye da 400 a shekara. A Tanzania kuma shirin ciyar da al'umma na Amurka ya yi aiki da ƙananan manoma inda ya taimaka musu ƙara samun yawan dankali da kashi sittin, wanda ya yi sakamakon samun ƙarin riba. Amurka ta da kufa wajen cimma burin samar da abinci a duniya da kuma goyon bayan ci gaban harkar noma ta hanyar shirin ciyar da al'umma. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To ga kuma takaitattun labarai kafin mai sallama. yanzu haka shugaban najeriya muhammadu buhari yana ziyara a jamhuriyar nijar a yau laraba a ran gadinsa na farko a wata ƙasar waje tun lokacin da ya kama mulki domin tattaunawa kan matsalar 'yan boko haram shugaba buhari ya alkawarin mayar da cibiyar yaƙi da boko haram ta rundunar sojojin najeriya zuwa birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin ƙasar inda 'yan boko haram suka sha kai hare-hare Ƙasar Burundi ta ɗage yin zaɓen wakilan majalisar dokoki tun da farko ta shirya yi jibi juma'a idan Allah ya kai mu. To amma kuma babu wani bayani dangane da zaɓen shugaban ƙasar da ake cacar baki a kai da aka shirya yi a wannan wata. Ma'aikatan ceto a ƙasar China ko in ce Sin na ci gaba da neman mutane sama da ɗari 430 da talatin da suka ɓace bayan hatsarin wani jirgin ruwa da ke ɗauke da fasinjoji a lokacin ruwa da iska mai ƙarfin gaske a kogin Yanxin. kafofin yaɗa labarai na gwamnati sun bayar da rahoton cewa an samu damar ceto mutane goma sha hudu daga rayukansu a halin yanzu tun da jirgin na ɗauke ne da tsofaffi masu yawon shakatawa a lokacin da jirgin ya tuntsire. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kamar yadda muka saba sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku har da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.